damuwa kamar yadda aka sani dai na fassara hudu ba yau ma haka ne kuma hudu ba mu ta yau takaitacciya ce suna tambi ne akan falala da alkhairi da kasancewa ibada an shara'anta ta yi daga ikilasi sannan ne take amfani take ta ba wa tasiri gurin ubangiji kuma sannan za ta amfani shi gobe godiya ta tabbatar ma Allah nan da an maka dai ina godiya gare shi bisa ga cincinta shi ga gode mai kuma na shaida babu wanda cincinta bauta mai face Allah shi kadai ubangiji da mai da abokin tarayya wanda an maka dai shi kuma wanda an nufi da bukatu kuma na shaida shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bawan shi ne kuma manzon shi ne ma abuci kyawawan dabi'u Allah kai tsira da aminci da albarka bisa ga bawan kamar zonka muhammad haka nan bisa ga alaye shi da sahabban shi da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar takayya bayan wannan ya bayan allah maɗaukacin sarki ku sani lalle Da kowane irin abu cikin ayyukan bayi da halayensu akwai kowane yana da musibar zaɓe ya iya ta tabe shi musibar kyakkyawan aikin da za ta lalata shi ne riya Ba ya tashi ya tsayu a gaban ubangijinsa yana sallah ya tsawaita ta kwarai saboda abin da yake gani na kallon mutane zuwa gare shi da ya su ga wannan aikin nashi ko kuma ya tafi ya yi sadaka ya yawaita alkhairi kwaɗayin a ce wani mai yawan alkhairi ne domin an su ya watsu a cikin talikai ko ya yawaita azumi ya bibiya shi kwaɗayin a cika wani mai yawan azumi ne ko ya rinka tsayi yana rayuwar da yana rayar da dararuwansa da sallah yana ta hajjude domin mutane su yada labarin su cewa ne kan mai rayuwar da dararuwa ne sani lalle wannan niyyar ya yan uwana shirka ce abin zargi wadda bata dace ga muminin da ya imani da Allah da ranar tashiyar kiyama ba kuma lalle wannan riya ne da yakan iya lalata aikin bawa kuma yasa Allah ya tudar da shi daga littafansa na aikin alkai kuma ya jawo masa fushin ubangijinsa da azabarsa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya tara mutane domin ranar kiyama domin yinin nan da babu kukanto ga zuwa shi da aukuwa shi aka ce wani mai kira daga Allah zai yi kuwa ce duk wanda ya yi shirka cikin wani aiki da ya aikata ya haɗa wani da Allah cikin talikai to fa ya je ya nemi sakamakonsa a gurin wannan da ya yi domin neman ta ko yabonsu saboda shi Allah mafi wadatuwan tare tarayya ne daga ayyushi tarayya kazalika ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ya ci wanda duk ya nemi a ji sa Allah zai jiyar da shi ga kunnuwan mutane haka kuma mutumin da yayi aiki domin a gani haka Allah zai ɗauki aikin sai nuna shi ga mutane ma'ana wanda zai yi aiki kyakkyawa domin mutane su gane shi ko domin su ji ambatonsa ubangiji zai ta ji shi nan duniya ya kunya ta shi gobe ranar tashi alkiyama ranar sakayya gaskata wannan yana cike cikin alkur'ani mai girma da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakin sarki wanda albarkarsa zai yawaita yana cewa wanda duk yake nuhin rayuwar duniya da aikinsa da yake na aikin alkhairi da neman kawarta Allah ce za mu cika mai sakamakon ayyukansa a cikin duniya ba a tauye masa komi a cikinta Allah ya ce amma waɗannan su ne waɗanda gobe lahira ba su da wani sakamako gurin Allah face wuta kuma aikinsu da suka za'anta ya lalace kuma abin da suka aikata ba ta ce ne da haka zance mu ji tsoron Allah ya jan uwana musulmi mu tsarkake ayyukanmu cikin yanzu da niyyar mu domin Allah madaukakin sarki mu nisanta dukkan nisanta daga bari yin riya da neman ajika mu nemi yardar Allah madaukakin sarki da ayyukan da muke aikatawa madaukakin sarki ya ce a cikin Qur'ani mai girma duk mutumin da ke kaunar haɗuwa da Allah kyakkyawar haɗuwa mai sakamako kyakkyawa to yayi aiki aiki na gari kada ya haɗa. kowa da Allah a cikin wannan ibadar tashi godiya ta tabbatar ma Allah ubangiji nan da yake abin bauta godiya da yawaita game da ni'imominsa wanda suka yawaita kuma na shaida babu wanda cincin ta abauta bai face Allah shi kadai ubangijin da bai da shari'i, ubangijin bai wa waki da kyaututtuka kuma na shaida shugaban mu annabi mu Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bawan shi ne kuma manzon shi ne abuci tafsiri nan da ake gangara ma da mu'mine suke gangara ma ranar tashiyar kiyama da kuma matsayin nan da ake gode matsayuwa gare shi ranar da zai nemi ceton a yi isabi ga talikai Allah ka yi tsira da aminci da albarka bisa ga bawan kamar zuka Muhammad haka nan bisa ga alaye shi da sahabban shi suka bi su da kyautatawa zuwa ranar sakayya bayan wannan ya ku bayan Allah madaukakin sarki manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata da shi yana cewa duk mutumin da ya ji tsoro zai yi tafiyar dare duk mutumin da ya yi tafiyar dare kuwa zai cere ma masu yin sabko su biyo gidan shi don su halaka shi zai isa gidansa da yake nufin ya tsere ya labe daga kauce ma makiyarsa sannan ku saurara lalle ne hajar Allah tsadajjiya ce ku saurara ya yan uwana hajjan nan ta Allah da yake kaisuwa da waɗanga abubuwa tun daga imani har sallah har azumi har zakka faɗin gaskiya har riko amana wannan hajar Allah da yake basuwa akan waɗanga ayyuka ita ce aljanna don haka ku yi tahiyar dare ya yan uwana musulmi saboda ku kai ga matukar da ake gode ba kada ya rude gorace-goracen da a cikin zukatan ku hasani duk tafasi abin da birbishin turbaya zai kasance ne zuwa ga turbaya wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi wanda ya ji tsoro zai bi dare ya gudu kama an kwatanta mutumin da ke tsoron halaka gobe kiyama zai yi kokarin gaggawa kamar yadda Allah ya ce wa ila magfirati wa ila zai gaggawa zuwa ga aikata ayyuka alkhairi ya yi gaggawa zuwa ga aikata aiki alkhairi shedan ba zai ci nasara a kansa ba kuma sannan zunubi ba zai rinjaye shi ba kenan zai zama sanadiyar da zai cere ma zunuban za su kai shi wuta gobe kiyama wannan sakon da manzon Allah yake nufi shine gaggawa zuwa ga da'a ga Allah madaukakin sarki da yawaita ayyukan alkhairi da tsarkake su domin neman yarda Allah madaukakin sarki Da haka yan uwa mu tsarkake ayyukan mu yi su don neman yarda Allah ma dalla da bawan da ya san ubangijin shi yayi mu'amala da shi mu'amala ta bawa da ubangiji ya fuskance shi da ladakwacin abin da yake aikatawa na halayensa bai yi nufin gwada ma talikai wani aikin da yake aikatawa na alkhairi ba daga cikin ayyukansa na alkhairi masu daraja don haka sai ya zama rabonsa samu aljanna madaukakiya wadda fadinta kama fadin san mai guda bakwai da kasa Allah ya tsana da ne ga masu takawa waɗanda suka ji tsoron Allah a cikin halayensu da tsirfafakinsu da zamantakewarsu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa managarta kuma ya tsarkake mu na ayyukanmu ya sa mu yi su don neman yardarsa kuma ya karɓan mu da su muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka yi da kuskure Allah ubangiji ya haimu muna wanda ya gabata wanda ba na kwarai ba Allah shi muna rangwame Allah ya ji kan mahaifin mu da malumanmu da suka tafi gidan gaskiya suna bisa ga tauhidi da kadaita Allah da bauta muna roƙo Allah ya gafarta mu hakkin mu da muka gaji wannan addini a gare su Allah ya sa kwanciyar su barza ta zama kudu da su da dukkan sauran musulmi baki daya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kyautata halayyar mu ya tsare mu daga sharrin dukkan wasu masu sharri masu ta'addanci akan jinai ne ko dukiyoyi Allah shi muna maganin su wasu yan uwanmu da suka fada a cikin wannan rigingimu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu magani waɗannan rigingimun ya kare su ya hishe su waɗanda suka mutu kuma Allah ya samu tosu ta zama shahada a gare su ta zama ɗaukakan lada a gurin Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka ba ikon hukumar mu ka daidaita ta ka tanye ta ka ba ta ikon abin da daidai abin da ya shafi tsaro da gudanarwa dukkan abubuwan suka shafi karatu ko al'amuran aikin gona ko al'amuran aikin lahiya ya ubangijin talikai Allah ka saita mu da jagororin mu kaɗe bai musu mummunan kwaɗa mummunan kwaɗa da zai hana su yin abin da ya kamata cikin abin da aka sanya ga hannayen su ubangiji inda suke da kuskure kuma Allah ka ba su ikon gyarawa ka yi musu jagora ga abin da suke aikata kuma ka kare su daga dukkan muggan mashawarta da mummunan nufin da a cikin zukatan dan adam Allah muna duddufa gare ka ga wannan kuma Allah muna roƙonka wannan dama na samu Allah mun ga kyakkyawan abin nan farko ubangiji Allah ka kyautata mana ita ka kare mana ita da alkhairi da farin ciki da kyautata ci maka mu ya ubangijin talikai wannan a takaice kenan alhamdulillahi alwahid alahad ahmaduhu subhana wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la al samad wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul kulki azim اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن لكل شيء آفة إن لكل شيء آفة وأن آفة العمل الصالح الرياء يقوم العبد بين يدي ربه يصلي ويدين لما ويدين لما يرى من أنظار الناس إليه ومدحهم لعمله ويذهب ليتصدق فيكسر الأداء حرصا على إذاعة ذكره في العالمين أو يصوم ويتابع الصوم رغبة أن يقال عنه إنه صوام أو يقوم الليل يتهجد ليقال عنه إنه قوام إنها يا عباد الله لشركة مذمومة لا تليق بمؤمن يؤمن بالله ويؤمن بالآخر إنه رياء يفسد العمل ويكبده ويجلب غضب الله عز وجل وعذابه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحد فليتلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع سمع الله لا ومن يرائي يرائي الله به أي أن الذي يعمل العمل الصالح ليراه الناس أو ليسمعوا خبره يفضحه الله يوم القيامة يوم الجزاء ومصداق ذلك كثير من الكتاب والسنة يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبل ما صنعوا فيها وبائل ما كانوا يعملون فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا أعمالكم لله وابتعدوا كل البعد عن الرياء والسمعة وابتغوا بذلك ذلك وجه الله عز وجل يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ربكم وأعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الحمد لله الإله المعبود أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب صاحب الحوض المورود والمقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فأدلجوا يا عباد الله لكي تصلوا إلى الغاية ولا تغرنكم الأماني فكل ما فوق التراب سائر إلى التراب وأخلص الأمل لله فلوبى لعبد عرف ربه وعامله معاملة المؤمن مع ربه واتجه إليه في كل حوالي ولم يرى المخلوق بصالح أعماله وكريم فعالي فصار بجنة أرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين فاتقوا الله عباد الله اللهم أعيد الإسلام وأعد وانصر كلمتك العليا وانصر من في نصره وتأييده تأييد للإسلام والمسلمين جميعا قوموا إلى صلاتك يرحمكم الرحمن